الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukaki da ya bamu ikon faduwa a darasin mu na tafsiri a wannan masallaci na al Islamic Foundation da ke cikin garin Maiduguri a yau muna ranar 23 ga watan Ramadan shekara 443 a hijirar manzon sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar 24 ga watan 4 2022 muna cikin suratul qalam za mu tashi kan fadin Allah subhana fala tuti'il mukazzibin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاق مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم Allah maɗaukakin sarki yana bayani akan wato halayen mushrikai da suke yakan manzo sallallahu alaihi sallam akan manzancin da Allah ya bashi a cikin su kuma akwai wanda yake jagorantar barna kamar irin su Walid bin Mughira da makamantansu to sai Allah madaukaki anan ya keɓe su ya wasafa su ya kada a bi su fala su fi ya kai wannan manzo kada ka yadda ka bi waɗanda suke makaryata wa'anda a rayuwarsu in ba ƙarya ba ba abin da suke gani sun ɗauka rantsarantsan su ma duk ƙarya ne kamar yadda Allah ke tsawatarwa kada mu ɗauki rantsa mu ya zama wato kamar kariya ne da zamu kada kanmu daga sauke nauyi wala taj'alullaha urdatan li'aymanikum an tabarru wa tattaku wa tuzlihu bainan nas kada ka bi duk yawan rantsuwa yawan rantsuwa ba daidai bane mutum ya kiyaye rantsuwansa in za ka rantse sai ya zama dole amma abu kaɗan ka je wallahi wallahi zan yi wallahi ba zan yi ba wallahi ba zan yadda ba kuma sai a ga kayi sai a ga ka yadda yau ce za ka yi wannan kafara na rantsa-rantsa kuma duk rantsuwan da zan yi ba ka yi ba akwai kafara ba zan yi ba ka yi akwai kafara to Allah maɗaukaki hana mu yace wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsa-rantsan ku kuma musamman rantsuwa kasuwanci Allah yana ɗebe albarkar kasuwanci harkar gidan mai kasuwanci ba wai a jarinka kaɗai ba a ta zuri'arka Allah zai ɗebe albarka idan mutum yana rantsuwa a kan ƙarya cikin kasuwanci mahinin wulakantacce wanda ba yi da matsayi ba yi da daraja a cikin mutane kada ka bi shi wato rashin gaskiyansa da sabonsa ya sa ya zama kaskantacce to kada ka bi shi hammajin mai yawan aibata mutane ay ayyabin ta'ani muqabil linnas sai cin naman mutane ya aibata wannan ya aibata wancan ba mutumin kirki sai shi ba mutumin kirki sai wanda yake so in ba ya baya son ka duk yadda zai sai ya kushe ka in yana son ka kuma duk yadda zai sai ya dauka ka an ce laifi tudu ne ko mutum ya taka nashi yana hango na wani wannan haramun ne dukkanmu masu laifi ne idan kana tuna da laifinka za ka kiyaye ka ambaton laifin wasu don wanka suna da yawa kuma suna da girma wanda kana ganin sa yana da laifi ma mai yiwa cikin dare ya nemi gafara Allah ya gafarta masa sai kuma yanzu haka kana kan zulubinka to Allah ya ce kada ku bi amma mutumin da yake yawan aibata mutane ba sifar mumini ne mutum ya zama to mai aibata mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ce bai zama mumini ba la yakunu mu'minu fa'alan wala Ba baya zagi mun mai yawan zagi ba mu'mini bane mai yawan aibata mutane ba mu'mini bane mutum ya kiyaye harshensa hamadin mai yawan aibata mutane masha'in bi namimi mai yawan kai kawo mai gulma cikin mutane sa'in bainan nasi bin namima yana kai kawo tsakanin mutane da annamimanci kuma don ya bata mutane amma in kai labari don gyara ne wannan yana da kyau wani ana kulla masa sharri ka ce wane kai hatara na tuwa ne na ji suna mitin a kan kafin ce kaza kamar yadda innal mala'a ya kamiru na bika liya kasuluka fakhruj inni laka minan nasihin kaga mutane sun yi mitin za su kashe annabi Musa amma wannan mutumin yanzu ya gaya masa to kaga ya tsere da rai to irin wannan na sulhu da gyara yana da kyau. amma mutum ya zo yana ɗaukar labarin mutane yana kaiwa ya ɗauko naka ya kai can ya ɗauko daga can ya kai nan kuma idan ya ɗauko ina ma da zai kai daidai ba zai kai daidai ba sai ya ƙara abin da yake so ya ƙara ya ƙara a ciki mai ji zai ɗauka duka maganan wanda aka ce ya faɗi maganan ne a ce shi wanda ya nakalto ɗin ya sa abin da yake so a ciki wannan ɗabi'a ce wacce ba ta da kyawu takan jawo mutum azabar kabari annamimanci tana jawo mutum azabar kabari akwai hadisin ibn abbas ne ba manzo sallallahu alaihi wa sallam yana tafiya ya ga kaburbura guda biyu sai cire kare itacen dabino reshen dabino ya dasa a kai ya ce wa'annan kaburbura guda biyu ana musu azaba ba wani abu ne mai girma ba ake musu azaba ya ce amma mai girma ne ɗayansu ya kasance mai annamimanci ne annabi manci yau ana yi ta waya ana yi ta text message ga suna hanyoyi da yawa ana annabi manci ba wai sai ka tashi da kanka ka tafi ba ana annabi manci da recording din maganar mutum wani ya zauna yana magana wani sai ka cire audio ka ka yi recording maganarsa sai ka tura wanda yake magana akai annabi manci ne ko kuma ka kira wancan din ka ce gashi su wane suna magananka ko kuma bari ka ji abin da wane zai faɗa sai ya kira wancan ɗin ya aje wayar sai ya soki ambaci wancan ɗin a wajen wannan ɗin wane ni ya mutumin kan nan ne wane mana a kyale shi ai kaza kaza ne ai kaza shi kuma wancan ya sa kunne yana shi wannan kuma shi ya soki maganan ba haka ake a wajen manyan mutane a wajen manyan mutane haka ake gulma na siyasa na wani abu duk wanda ake so a soke shi sai an taba ka kai magana ɗaya biyu an san cewa eh kana opposition ne sai a je wajen shi sai a kira ka ce ya mutumin naka ne yau ya dawo daga abuja ba a haƙi ya laifi da allah mutumin da hannunsa gaban na kuturu bai ya baya ba shi kuma ya kera da kai to a shi haka ya dauke ni shi kenan fa an kun haɗu shi kenan ga saka gaji ya kumbura tim me yasa ga wanda ya haɗa ko a waya kai baka sani ba ka ambace shi wanda duka haramun musulunci kullum yana kira mu mu yi abin da zai zama dalili ne yin sulhu dalili na fahimtar juna dalili na kawo lafiya amma ba dalili na hayaniya da batanci da fadace-fadace tsakanin mutane ba Allah ya tamar sha'in da rami mai yawan tafiya ne da annabi manci in lil khairi kuma mai yawan hani ne ga aikata alkhairi duk wani aikin alkhairi na dukiya zai hana a taimakawa bayan Allah ga jayu ba zai yi ba a taimakawa addinin Allah ba zai yi ba shi kansa ya sani man motarsa ya sani recharge card ɗinsa ya sani mitan gidansa ya sani abinda zai shiga cikinsa ya sani amma duk wani abu wajen wannan to bai da lokacinsa in wani yana yi ma zai ce kai ya haka dole fa kudin nan ba a yi abin nan kasan tattalin arzikin nan kasa ma ya rubuce ai kaza kaza wai shi talaka a cikin najeriya shi bai taba ganin dola ba ma ko in ce bai taba rike ba amma wai yana kwatanta rayuwarsa da rayuwar dola mai da albasa sai ce dola ya tashi ko mai ko menene ai dola ya tashi ba mu san alakar abin da kake din da dolar ba kuma da wani abin da ake saiwa daga kasar waje ne sai an canza kuɗi ake saya ko to kada mu zama masu hana alkhairi Allah ya la khaira fi kafirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas yace babu alkhairi a yawa yawan mitin da mutane suke sai wanda yace ayi sadaka ko yace ayi abu mai kyawu ko yace ayi sulhu tsakanin mutane in ba haka ba yawancin ganawa da ake yi babu alkhairi to ka zama kana daga cikin gabar da in ka shiga za ka taimaka a wannan kwamiti ne na mutane anguwa masu taimakawa kai da kai masu gyaran layin kwata masu gyaran tituna masu gyaran ko masu gadin anguwa kada barayi su shigo musu wannan yana da kyau ko kuma kwamitin gyaran aure idan ya baci ina jin babu wannan anguwanni kuma akwai bukatar a yi su akwai bukatar a yi su idan kun ji wani ya saki matarsa a bincika a wacce ta yi yaji a bincika wani ya kaura cewa matarsa a bincika a wasu abubuwa da magana ɗin da za mu gyara ba sai mun kashe kuɗi ba akwai wata matar da saboda abu ya kai inda ya kai kullum tsakaninta da mijinta ne ake abin yana rugujewa yana rugujewa in ta je gida ba a ba ta dama wuji yana musgunawa da za ta samu mutumin da zai saurare ta miki goma sha biyar ta fito da abin da ke cikinta duk ta faɗa sai mata nasiha ya bata hakuri ya bata hakuri ya kwatanta mata rayuwar duniyar nan kaza kaza kaza kaza ladan aure waye sai kaga ta canza amma miji bai gyara ba a gida ba a bata daman mata yi magana ba ba ta da wanda za ta je ta gaya sai ta cike da abin sai zama ta ciwo saboda haka mu zamanta masu aikata alkhairi da kuma umarni da alkhairi shi wannan manna ilil khairi mai hani ne ga alkhairi mu'tadin mai wuce iyaka ne atim mai yawan zunubi yana wuce iyakokin Allah duk inda Allah ya umarni ba za a ganshi ba ko inda Allah ya hani sai a ganshi a wajen bayan Allah ba su kubuta ba wajen zaluncinsa atim kasirar asar kullum yana wurin zunubi kamar kuda wurin najasa aikin alkhairi ba za ka ganshi ba har ya kai wani saboda sharrinsa idan aka gan shi a wajen alkhairi ma ana mamaki la yau wani ne ya zo masallaci sallar asuba ne ko dai kaga mutuwanka ne a mafarki sallar asuba ne da kai yau a za a yi mamaki don makwacin masallaci ne bayya zuwa masallaci ko kuma ya cire wani abu zai yi sadaka wanda zai karban masu yi shi da gaske ne kuwa ba ne kake yi gaskiya na ka to shi kenan don ba halinka ba ne to kare zama haka a zaman to ana kwatantawa bayan haka Allah ya ce utullin ba'da zalika zani utullin sannan kuma shi mai kaushin zuciya mai wato mai kaushin zuciya mai busasshiyar zuciya irin wanda bai da tausayi in ya sa mutum gaba ba zai sauka ba in ya fara haushin mutum to sai dai abin da Allah ya yi ana samu a cikin mutane irin wannan ɗaya wai kawai wani abu ya haɗa su da wani ya yi marfi shi abin fa bai kai ya kawo ba zai wa mutumin fishi iya rayuwa kai ma da kuke shiri da shi in ya ga kana dariya da wancan ɗin sai ya mafi shi wai me yasa kake dariya da makiyinsa wato duk makiya nan mu zama makiya kenan makiyinka duk da cewa ana cewa wai makiyin makiyin makiyinka masoyinka ne masoyin makiyinka makiyinka ne ko wannan faɗa ke yi abin da ya haɗa ku daban abin da ya haɗa mu daban mu muna nan da abokantakan mu da zumuncin mu sai kuma abin da ya shirya ku na faɗa ku je Faɗin da kuke ba zai hana in yi shiri da shi ba kuma in yi shiri da kai ba Allah ya ta utullin mai kaucin zuciya ne ba da zalika bayan wannan sifofin ma shi zani, shi mulassak ne zanimun shi bare ne a cikin laraba a cikin kuraishawa din ashe shi bai da asali shi walid bin mugira an ce walid bin mugira ne ashe mugira ma ba baban shi bane an ce gaci masa ta haife shi ne dan titi ne sai mugira din ya zo ya rike shi ana ce masa dan mugira dan mugira da ya tashi sai zama fadararre gagararre to zanimin shi in ka tsiranta zanim wato bare ne bayya cikin dangi an shigo da shi ne Allah ya ce an kana da malin wa bani kuma wannan abin da yake ba cin don ya zamanto yana da dukiya mai yawa da 'ya'a. an ce walil bin mugira yana da 'ya'a maza guda goma yana da kuɗi sai ce duk wanda ya imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi da shi ba abin da zai bashi ba abinci ba wurin zama ba kuɗi yara kuma suka ki su imani don tsoron kada babansu ya hana su abin da yake musu Allah ya ce don ya zama yana da dukiya da 'ya'ya idza tutla alaihi tuna, idan ana karanta masa ayoyinmu na alqur'ani qala sai ce asatirul awwalin ai wannan zantuttuka na mutanen da asatirul awwalin wato kamar tatsuniya labarbaru irin tarihi na mutanen gargajiya su ne aka hada aka rubuta don suna ji labarin adawa samudawa fir'auna karuna sai suka ce ai wannan tatsuniya Allah madaukake ce to sanasimuhu alal khurtum lalle za mu sa masa alama akan hancinsa al shi shine nan hanci ana faɗan khurtum ne ga hancin giwa hancin da dogo ne wai wace dabba ce mai mai kaho anan karakan da ko da mai karakan da mai mai kaho anan bauna a karakan daki bauna a shanun daji ne. a ba da waje ba ba haushe ba ne amma za ka yi shagumi to zanim ne wanda za a yi masa alama ran tashin kiyama akan hancinsa za a gane shi ne. to wannan wato sifofi ne Allah madaukake sifanta walid bin mugira da sifofi guda tara wata aka ce babu wani wanda qur'ani ya wasafa shi wasfan kan kamar shi da munanan halaye ha wala tujil mukazzibina wala tujil kullu halafin halafin mahinin حماد مشاء بنميم مناء للخير معتد عثيم أتل بعد ذلك زنيم كاغني نعم تسع أوصاف نعم إنا بلوناهم كما بلوناهم أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين الله مدوكake ce inna balawnahum ko mu ne muka jarrabe su suwaye mutanen makka Allah ya jarrabe su da fari da yunwa da tsananin wahala na rayuwa tunda sun butace kama balauna ashabal janna kamar yadda muka wato jarraba ma'abota gonaki ashabal janna wannan wasu samari ne masu wata gona wadda Allah madaukake ba mu labarin su a cikin Qur'ani ya zama na darasi wato suna da babbar gona wadda aka ce wannan mutane suna ƙasar sana'a ta can kasar Yaman to suna da gona babba wadda mahaifinsu yana taimakawa muskini a ciki akwai 'ya'yan itatuwa duk 'ya'yan itatuwa da suka zube iska ta kada to zai share ya baiwa muskini shi kuma wanda ya cire zai je ya sayar ya ci shi da iyalansa haka yake yi har ya rasu da ya rasu sai yara suka yi shawara wannan abin da baba yake barwa miskinai fa ba karamin kuɗi ba ne maimakon mu bar musu ina ma za mu yi sammako kafin su zo mu je mu tara wannan amfanin mu sayar don mu amfani kanmu a suna shawarar nan ɗayansu ya ba da shawara dama ba su yi hakan ba ko kuma su sa cewa abin fa sai da ikon Allah su ce insha Allah ba su yi ba suka yi dibarar su da ƙarfinsu don da suka yi itifaki asuba yana yi kowa na ta da juna tashi tashi tashi mu je gona suka kama hanyar zuwa gona sai suka tadda gona gaba ɗaya ta kone da suka ga ta kone suka ce kai wannan fa ba gonar ba ce mun ɓata ne ba hanyar muka kawo ba sai ɗin sai ce a'a an hana mana ne mu ɗin ne muka yi wadda ita ce to sai yanzu suka tsaya suka tuna da Allah to kuma wannan kissar malamai suna kawo mana ita a manasabar wato asarar zanubi wal ma'asi ayyukan zunubai ayyukan sabon Allah idan mutum ya lazance su to sukan zama bala'i na ruguza masa rayuwa da arzikinsa shine Allah ke cewa inna balawnahum kama balawna ashabal janna mu lalle mun jarrabe su ne su mutanen makka mushrikai kamar yadda mutanen da Allah ya jarrabe su na kasar yaman idan aka samu la yasrimun musbihin lokacin da suke dinga rantsuwa a tsakaninsu la yasrimun lalle za su je su girbe ɗan itatuwa musbihin suna masu asubanci lokacin asubahi na yi a tarar sun gama gaba ɗaya to da suka yi wannan itibaki shike nan fatana dau musbihin ba wala yastasnu na'am a lokacin da suka yi wannan alkawari na su je su yi wannan girbin to ashe ba su yi istisna'i ba wala yastasnun al'istisna'a nan shi ne a ce in Allah ya so in Allah ya so za mu je mu girbe amfanin gona in ka jingina abin ga mashi'ar Allah to Allah zai sa albarka a cikin abun kuma idan abun bai yiwu ba ma baka da damuwa Allah zai baka nutsuwa amma lokacin da baka sa sunan Allah ba Allah zai barka da dibaranka kuma idan bukatar ka bata biya ba hankalinka zai tashi shine Allah ta ce wala yastanun ba fi ba fi istisna'i ba ba sai insha Allah ba da haka wayi gari fa tafa alaiha ta'ifun min rabbika sai wato ya kewaye wannan gonar ɗa’ibin min ka wani mai kewaye daga ubangijinka shine guta da Allah ya tura wannan gobara da ta zo ta ƙone gonar gaba ɗaya daga farkonta har karshenta ta zama toka babu itatuwa balle ɗayanta a ce wannan abin ya faru ne wa kuma na'imuna alhalisu suna bacci kafin masu tashi yana abu ya faru fa asbahat sai gonan nan ta kasance saboda kona konewa da tai kasarim kamar wato wani abu ne wanda an girbe shi an rubuta shi na'am wato ta zamanto kasarim kamar kautantawa aka yi irin yadda in ka gani ba kyan gani din kamar wani wuri ne da aka rubuta aka kona ba itacen da za ka amfani da shi ba ma 'ya'yan eh, ba itacen da ma zai tsaya ka amfani da shi ba ku. kasan idan aka yi gobara in mutum ya shiga ciki za ka ga abu mai kyawu karami ko babba ba abin da wutar zai bari sai sa aka ce babban makiyi shi ne wuta in barawa ne ai zai bar abin da ba zai amfane shi ba amma kai zai amfane ka kamar firiji a daki ai barawa ba zai iya daukawa ba ko gadonka ba zai iya daukawa ba wani abu ne kanana zai dauka amma in wuta ta shiga ba ba abin da za ta bari to wannan gona ta to wato kamar wani abu wanda yake an girbe shi an rugurguza shi a wannan lokacin da suka tashi azbanci fata na dawo musbihina sun suka dinga kiran juna na da ba'dhum ba'dan suna sa shiga azbanci suna kira wane taso wane ka tashi wane suka ji anibdu ala harzikum in kuntum sarimin ku yi sammako anibdu ku yi sammako ala harfikum zuwa gonanku in kuntum sarimina in har za ku je ku yi girbi a tashi a zo a yi shi kenan suka fita fantalaqu wa hum yatakhafatun Allah ya ce suka fita fa madaw wa zahaba ila harfihim wa jannati suka tafi gonansu alhali zuwa wannan lokacin ya yatakhafatuna suna magana a asirce a hankali a hankali suke magana tsakaninsu kada ma waɗanda suke bukatan wannan sadaka su ji su tsuraka gonar a cikin takafus da suke cikin tattaunawa da suke asirce Allah ya dukulan na hali yau ma'alaikun miskin da dai yau kada ku yadda wani miskini ya shiga gonar ku hana su ku ci ribar ku wa ala harjin qadirin wa gada suka yi sammako suka wayi gare suka kama hanyar gonan ala harjin akan hanin da suka shirye yi wa miskinai din nan qadirin suna ganin su masu iko ne ai alaman il masakin wa hirmani al harj shine al man suna ganin suna da iko suka tafi فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون Allah madaukake ce yayin da suka yi sammakon zuwa gonan su din nan falan mara auha yayin da suka ganta gonar ce amma kuma ta kone qalu sai suka ce inna la dalluna ashe mu mun bata mun bar hanya nan ba gonar mu din muka zo ba saboda rikicewa kamar ka ajiye motar ka ka shiga wani wuri kana fita sai ka ga babu motar sai ka ji ko ba wajen ka zo bane sai ka duba ka duba kuma wajen ne yana faruwa ko mutum ya tsaya sai ya ji gun ya ce anya mafarki ne ko gaskiya ne to gaskiya ce shine Allah ya ce mara ra'auha yadda suka ga gonar qalu suka ce inna ladalluna lalle mun bata da suka lura cewa gona su ce sai kuma suka ce bal nahnu mahrumun a lasna bi dallina bal nahnu mahrumuna ba batawa muka yi ba gona ce amma an haramta mana Allah ne ya hana mana saboda mummunar niyyar mu na cewa za mu hana miskinai to ka duba wannan fa abin nasu ne suka yi niyyar hana miskini Allah ya kona gonar to ya kuma kai na miskinin ne kake kwacewa ka danne ma'aikaci ya yi ritaya ya tsufa bai samu gratuity ba har ya rasu gratuity ya fita sai ka zo ka ce kai danginsa ne ka karba ka je ka kashe. danginsa ne ba wai haka kawai fara'ufaru ake bayarwa ba a da sunan mai rukon amana ne amma sai ya kashe a baka dukiyar marayu ka kula da dukiyar in sun girma ka ba su sai ka je ka kashe kuma da ka kashe ka zo kana musun cewa ba haka ba ne akwai wanda ya cinye dukiyar maraya da marayan ya tashi ya nemi hakkinsa kasu mai aka yi aka je aka cunna shi aka ce boko haram ne aka tafi da shi wannan ba wai wai wai ba ne shi marayan a lokacin ya zo gabana ya masa ma ta zo gabana a kan haƙƙinsu amma aka cunna shi aka ce boko haram aka tafi da shi ba shi ba labarin ko kuma ga ku ga labarin ku yau har ina bada da labarin ku kuna dina Allah madaukake ce wa'annan masu gonaki suka ce bal nahnu mahrumun qala awsatuhum sai ga wani mai hankalin cikin su awsat shine arjahu aklan mai hankalin cikin su wanda shine a can yace laula tusabbihuna alam aqul lakum shin ba na gaya muku ba laula tasabbihun ina ma da kun yi tasbihi kun sarkaka Allah kun yi tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah ko kuma ku ce insha Allah za mu je gonar sha Allah ana fada litahqiqi ana fada litabarruqi duk ana faɗa tabbas in sha Allah abin zai faru in sha Allah nan da kwana takwas za mu aje azumi haka ne ba kuma mai wucewa da sunan ramadan babu shi to amma akwai da suke amfani da insha Allahu ba da niyyar insha Allahu din ba suna amfani da sunar sunan Allah ne don mutum ya yi bin insha Allahu zan zo maka karfe kaza a zuciyarsa ba da niyyar zuwa yana so ne ya sun ka yadda musamman wanda za ka ce masa da Allah mu je gidana mana ku sha ruwa ko da Allah ka zo ka yi min kaza mana don Allah na ba zan samu lokaci kai hakuri insha Allah kaza kaza kuma bai da niyya wannan wasa da sunan Allah ne to gashi nan yace alam akul lakum laula tusabbihun to yanzu sun san darajar tasbihi ka san wasu sai Allah ya taba su za su san Allah take da yace laula tusabbihuna a can ba sai ba take suka ce subhana rabbina tsarki ya tabbata ga ubangiji mu Allah inna kunna zalimin lalle mun zalunci kawuna nidin da muka yi na haramta wa miskinan nan zalunta kawuna mu to wannan Allah ya sa yanzu sun gane cewa sun yi kuskure ba su tsaya nan ba fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawamun sai sashi sun juya ga sashi suna zargin juna wani yanzu ba kai ne ka kawo shawaran ba ba kai ne ka kirga mana ba in abin kudin yana da yawa muka sai rai za mu samu ba kai ne ba haka gan na barayi idan suka yi miti suka je suka yi sata za su je su yi aka kama su ba kai ne ka gaya mana ga irin gidan ba ba kai ne ka gaya mana ya sai da abu kaza ga su a wurin ba ba kai ne ba kai ne ya talawa mu? suna zargin juna to yanzu zargi ba zai amfani ba me ya kamata a yi gaba ɗaya sai suka ce ƙalu ya wailana suka ce ya kai mu ya halakan mu inna kunna tsarin lalle mun wuce iyaka mu masu wuce iyaka ne wajen sabon Allah na neman hana fakirai abin da ya kamata a ba su a wannan gona sai suka sake kyautata zato ga Allah suka ce asa rabbuna kuma muna fatan ubangiji mu Allah an yubdilana da ya canza mana ma'ana ya ba mu ko an yubdilana muna fatan Allah ya canza mana khairan minha da abin da ya fi wannan gonar alkhairi wannan gonar ta ta kone to amma muna fatan Allah ya bamu zuwa gaba abin da ma fi gonar a lokacin da take lafiya ba ta kone ba inna ila rabbina raghibun lalle mu masu kwadaita ne zuwa ga ubangiji mu Allah subhanahu muna kwadaituwa zuwa gare shi rajuna al'afwa min muna neman Allah ya yafe mana wannan kuskuren da muka yi sannan kuma muna fatan Allah ya bamu daga alkhairinsa bayan wannan kisar sai Allah ya ce kadhalika al'azab to fa haka azaba take haka jarrabawa take mutanen makka sun dandana abinda suka dandana har suka nemi annabi yayin addu'a Allah ya yi to haka azaba take ga duk mutumin da yana cewa lokacin da kake da shi ka hana ka danne ka kwace ka cinye ka kulle ka daure har ka kashe sai Allah ya tsawaita rayuwarka ka zo ka ga wa'inda ka ji mutuncin suna duk Allah ya warware matsalar ya ɗaukaka su sai kuma ka sauka baya Allah ya isa ta fara binka ta bi ka cikin gidanka ta kori matarka ka kasa rike matan auren Allah ya isa ta bi ka cikin kasuwarka ta kone jarinka ta bi ka cikin mutuncinka ka zan ba ka da mutunci cikin mutane ta bi ka cikin wato hatta cikin jikinka aka girka maka cututtuka kai ne da basir kai ne da ɗan kanoma kai ne da ciwon wannan ciwon wancan kuma ba ka da kuɗin da za ka yi kai maintaining ɗin kanka cikin ciwon nan magani baka isa ka saya ba ka zama abin sai kana yawo kana tafiya cikin rana baka san cewa rana ne ba akan samu wasu ɗaiɗaiku za ga mutum ya gigita yana tafiya shekaru sun tafi da ka ganci babu alamar addini ya yi wa wasu bayan Allah sai Allah ya bace cikin rana yana wahala amma ko mutum bai haihu ba wallahi idan ya kwatanta gaskiya ya wa bayan Allah sai kaga Allah ya masa inuwa ba ka haifa din bane a'a kai alkhairi wanda baka haifa ba sai Allah ya kowa maka yi maka abinda wanda ka haifan ba zai yi maka ba to Allah ya ce kadhalika al'azab haka azaba take wal'azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun amma fa da cewa rayuwar duniya ma akwai azaba to azabar da Allah ya tana da kafirai a lahira akbar ita ta fi girma law kanu ya'lamun da musulkan nan sun sani sun hankali na'am إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أجهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين الله مدوكيته إن للمتقين عند ربهم lalle ga waɗanda suka ji taqawa suka ji tsoron Allah suka nisanci kafirci da sabon Allah akwai gare su a wajen ubangiji su Allah jannatin gidajen aljanna wacce suke gidan ni'ima ce wacce take babu abin tsoro ciki illa jin daɗi da kwanciyar hankali wannan aljanna idan mutum ya shiga ciki la ya masu hun biha nasabun wa ma hun ha bi mufraji a cikin aljanna babu gajiya babu wahala babu fita sai jin daɗi Allah ya ba mu Allah ya ce akwai gare su inda rabbihim jannatin na'im sai ce afa naj'alul muslimina kal mujrimin shin yanzu za mu daidaita musulmai da waɗanda suke mujirmai wannan hamza istifham ne na inkar kamar yadda afaman kana mu'minan kaman kana fasika yanzu wanda yake mumini zai zama daidai da wanda yake fasikai sai Allah ya bada ansa a gaba yake la yasawu sai can kuma yace afaman yulqa bin nari khairun amman ya'ti aminan yawm al-qiyamah sai ce i'malu eh, ma shi dan kuma ta tahdidi to anan kuma yace afa naj'alul muslimina kal mujrimin shi yanzu a takdirin ku mu daidaita waɗanda suke masu musulunci masu imani da kuma waɗanda suke masu kafirci masu shirka ba su taba zama ɗaya ba mai tauhidi da mai shirka ba su zama ɗaya ba mai imani da mara imani ba su zama ɗaya ba sai Allah ya ce malakum shi me ya same ku ne ku da kuke kan shirka da kafirci da butulcewa ku dauka cewa za a daidaita ku da masu imani kaifa tahkumun ya kuke irin wannan hukunci to da kuka yi wannan hukuncin nan shin amlakum kitabun fihi tadrusu ko dai kuna da wani littafi ne saukake daga Allah da kuke karantawa kuke bayanin cewa wanda yi imani da bai yi imani ba daidai suke amlakum kitabun fihi tadrusun kuna karantawa inna lakum bihi lama tahayyaruna wato lalle akwai gare ku cikin littafin lalladhi tahayyaruna wannan da kuke zaba ku zabi abin da kuke so ku faɗa ku ce eh mai imani da mara imani daidai suke wanda ya sallah da wanda bai yi sallah ba daidai suke akwai masu faɗin haka ko baka yi sallah ba aljanna shiga za ka yi wace aljannar ita ce tambayar aljannar Allah ko aljannar shaitan ta Allah dai Allah ya ce ma salakakum bi saqar qalu lam nakum minal musallin aka tambaye in wuta me yasa kuka shiga wuta suka ce ba mu zama su sallah ba kaga an sa kai tsaye wanda ma yana sallan bai yi daidai ba Allah ya ce masa fa wailul lil musallin bonin ya tabbata ga masallata da alladina hum an salatihim sahun wanda suke manta da sallar suna gafala da sallar suna yi kamar ba su yi ko su yanke ko su jinkirta duk sun shiga alladina yu'akhiruna salata ala waqatiha nan kuma Allah ya ce kuna da wani littafi ne da kuke saba kuke karantawa inna lakum fihi lama takhayyarun sai ya ce amlakum go amlakum aymanun alaina balighatun ila yawmil qiyamah shin ko dai kuna da wasu wato alƙawurka ne rantsarantsai ne an hutu wanda kuka kulla tsakaninku da Allah alaina Allah ya ce a kanmu mun daukar muku wannan alkawarin zuwa tashin kiyama cewa eh lalle ku aljanna ta ku ce ba ta masu imani ba wannan da wuya su ansa Allah ya ce na'am an lakum aymanun an yabar bi yawmil kiyama. inna lakum lama tahkumun shi yasa wato kuke da wannan dama shi yasa kuke wannan hukuncin wannan shine ansa na rantsuwa din ko wannan ne yasa kuke yi babu goda babu alƙawari daga Allah babu littafin da kuke daga Allah kenan me ya faru ƙarya suke sai Allah ya ce salhum na na Allah ya ce salhum yake ga manzo sallallahu alaihi wasallam ka tambaye su ayyuhum bidhalika za'im wane ne wanda ya riya ya zama lamini ga wannan alkawarin ko ga wannan hukuncin ga abin da suka faɗa ɗin na hakan nan ka tambaye su waye ne ya faɗa alkawari ne daga Allah babu kuna da littafi a ciki babu to waye ya faɗa ina wanda zai buga kirje ce ni ne ayyuhun bi zalika sa'i ba wanda ya sai kawo kafin nashi sai Allah ya ce amlahum shuraka ko dai suna da wasu gumaka shuraka wato ababen bauta ko kuma ababen tarayya da suke ganin su ne suke ba su wannan tunanin in ko akwai wannan kwalli a tubi shuraka ihin to su kawo ababen tarayyar nasu in kanu sadiqin in har suna da gaskiya idan har akwai wani abin da shi aka dogara da shi ake wa Allah irin wannan ƙarya ake yi wannan mummunar hukunci cewa wanda bai yi ibada ba da wanda ya ibada duk daidai suke wanda ya shirka da wanda ya tauhidi duk za su je aljanna Allah ya ce ku kawo wanda zai tabbatar da wannan kadan na'am يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بها فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين الله مدوك جيتي نعم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين yau mai yukshafu an sakin ranar da ake kwaranya daga kwabuli wa yi auna ila sujudi za a kira su zuwa sajada falayar safi'una ba za su iya su yi sajadan ba alkashfu an saq wannan ranar tashin kiyama kenan menene kashfu an saq malaman tafsiru sun yi bayanai daban-daban amma ma'ana wacce take aslam ita ce ma alaihi salafin umma malam yace wa nalqa alayhi rabb fasaqullahi sifatun sabitatun lahu subhanahu Allah ne ya tabbatar wa kansa wannan lafazi na ashaq ta ina anan ya zo yau mai yusufu an sakin mai yau aka ce ai yusufu an sakin aka ce ba ayyana sakin gwaye ba akwai hadisin bukhari daga abi sa'id al-khudri manzo sallallahu alaihi wa sallam yace yakshifu rabbuna an saqi ubangiji mu Allah zai kwaranye daga sakinsa daga kwabarinsa fa yasjudu kullu mu'minin wa mu'mina duk mu'mini namiji da mace za su yi sujada wa yabqa man kana yasjudu fi dunya riya'an wa sum'a wanda a duniya ba don Allah yake sujada ba yana sallah ne don a ganshi ayi magana ko a ji shi to in ya ce zai yi sajada kashin sa zai zama kashi guda ba zai iya yi sajada ba amma mumini mace mumina mace mace za su yi sajada gaba da. zai nemi ya yi sajada ji muminin wato bayan zafa ya udu zaharhu tabakan wahida bayan ya zama tabak guda wato kamar kashi guda haka da zai iya yi sajada kuma wannan yana nuna tsananin wannan ranar aka ce ya fi wa na an saƙi wasu suna cewa saboda tsananin lamarin ne saboda fassara da yawa an yi shi amma idan Allah ya ambaci zaɗinsa da wata siffa mu abin da yake wajibi a kanmu mu faɗe ta ba tare da mun kwatanta ko mun bincika ba bila kaifin wala tamfilin wala ta'atilin wala tahrif numirruha kama ja'at yadda ta zo mu fassara mu wuce ta fi mana lafiya akan mu tsaya muna kai kawo Allah ya ce za a kira mutane su yi sajada fala yastatuna ba za su yi sajada ba me yasa a duniya sun ki su yi sajada khashi'atan absaruhum magannansu sun kaskantu sun yi rauni me yasa tarhaquhum zilla saboda kaskanci na lullube su yace wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum sun kasance ana kiran su su yi sajada a duniya suna lafiya ku zo ku yi sallah sun ki su yi sallah ladani yana kira hayya ala sala ba sa zuwa sallah as-salatu khairun minan nawm sai dai don sahur yanzu a alhamdulillah masallatai suna cika ko me yasa saboda abincin sahur duk ladan da mutum zai samu a sallar asibahi bai kai abincin sahur ba kenan to yanzu a koya wa kai a yi wa Allah alkawari yadda zan tashi don abinci kar in yunwa to bari in tashi don sallah don kar in jin yunwa ranar safi ranar kiyama gashi ana kiran mutane ku zo ku yi sajada ba za su iya ba da ana kiran su yi sajada wa kanu yi rauna ila sujudi wa hum salimu suna lafiya sun ki su yi sajada na'am Allah ya ni wa man yukazzibu bi hadal hadith ka kyale ni ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam da wannan da yake karya da wannan zance na alqur'ani sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun za mu yi su ta lalata inda ba su sani ba istidraji shine kamun ga ake cewa ko aiwa mutum ta a dinga bin sa ana lallami shi ana karabta a kama shi idan kana so ka kama akuya tana gudu sai ka zuba wani abu a koriya ko kana kadawa don ta dauka abinci ne tana zuwa sai ka kama ta ka yanka to haka duk wanda ya bi cewa Allah to Allah zai dinga bin sa a hankali ya bashi abin da yake so ya bashi abin da yake so sai lokacin da ya ji cewa yanzu ya kai sai Allah ya ce to yanzu ne baka kai ba wa umli lahum Allah ce ina saurara musu inna kaidi mutum lalle tanadi na yana da ƙarfi idan Allah ya shirya ba mai kurcewa Allah ya kiyaye am tas'aluhum ko gani am tas'aluhum ajran shin ko kuma ya kai manzo kana tambayan su ne wani lada akan sai sun baka kafin su imani fahum min magrami su kuma saboda garamar wannan ladan da ka nema muskaluna abin yayi musu nauyi mukallafuna wato suna ganin abin ya ba su iya biya ba kamar a ce duk wanda zai karbi kalmar shahada sai ya biya kuɗi kaza kaga wani sai ce sai ya sai ya shirya zai musulunta kamar yadda za ake yi mutum zai musulunta sai a ce sai ka nemi ragon suna ko akwai wanda ya zo gun marigayi malamin mashaf muhammad abbas rahimahullah ya je gun wani malami da zai musulunta aka ce sai ka nemi ragon suna da minki da minki sai da ya je zauna ya tara abin kaf sai ya zo ya ce duk shirin da aka ce in yi kuma na yi malai ce wani shiri ya ce na sai rago na yi kaza ya ce ba wani rashin tausayi a malamin gargajiya mutum ya zo zai karbi kalmar shahada sai ya kawo rago ka canza masa suna ya tafi to shi kenan suna ganin nauyin wannan abin shi yasa ba su musulunta ba am inda hum lugaibu ko kuma gaibu yana tare da sunan na lauhil mahfuz ko hum yaktubuna sun suna rubutawa a cikin shi yasa suke faɗin abin da suke fara. babu ko da sai Allah ya tafasbir da hukmi rabbi ya kai manzo kai hakuri ga hukuncin ubangijinka haka ne wala gun kada ka to ya kai manzo ka sahibul huti kamar ma abokin kifin nan shine annabi Yunus bin Matta alaihi salam iznada yayin da ya kira Allah yana addu'a wa huwa makdum shi yana cike da bakin ciki yana hade bakin cikinsa yana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'minin wannan addu'a mutum ya kama annabi yace mu'mini zai samu tsira da ita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ya laula an tadarakahu ni'matu min rabbi in ba don ni'imar Allah ta rike su ba tadaraka ba laula an adrakathu ni'ma ba ta tadarakahu ni'ma wato tadaruki ni'iman ya yi gaggawa ya yi sauri yaje ya same shi yadda ya addu'a nan ni'ima ta riske shi da gaggawa in ba don wannan ba lanubi da bil ara'i da an je an jefar da shi a cikin kifin nan wato a can gefen ƙasa, bil ara shine al ard khaliya min al shajar wato ƙasa wanda babu itace ba komai wa huwa mazmum shi kuma zai zama abin dare amma duk da haka dare idan yi addu'a ta hu, fajtabahu rabbuhu ubangijinsa Allah ya zaɓe shi faja'alahu min as-salihin ya sanya cikin bayin Allah salihai wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliquna ko da yake ya kusa ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam in mukhaffafatin min as-saqila al'amarin ya kusa kafirai bi suna so wato da kai da idanu saboda sa masa ido su kama shi da ido mu zura masa ido saboda idan mu kawai ya kasa yin abin wannan ya zuba wannan ya zuba la yuzliqunaka bi absari me yasa lamma sami zikr lokacin da suka ji wa'azi wa yaquluna suna cewa innahu la majnun lalle shi ma mahaukaci ne Allah ya ce wa ma huwa annabin Allah bai zama haukaci ba illa zikru lil alamin shi illa wa'azi ne abin da yazo da shi karantarwa ne ga mai imani illa zikrun lil alamin ga talikai gaba daya wannan shine karshen sura kuma Allah ya kawo lafiya alhamdulillah naktafi bi hadha al-qadr insha Allah وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله